wadda mini zai yi da fitina ya kuna na wana ko daga gala wujawa ya gunwa energy energy da ya energy na gaya ji biyu anna laysat bi ummikum ya maga gaza na aisha jin ne ya ma ka kafartu wa kharajtu min al-islam ya gaje kafire ba ga su musulunci inda Allah azza wa jalla kun mutunta na daga annabi wa aula bil mu'minina mi anfusihim wa azwajuhum in shi ya nabi ma a aga yin da shi mu'mini annabi ga jaje da nura fa nurawa fa antum da bayna dalalatayn

wa'amma kaunukun a zai gane gaga ina wu mahanarsa wu min aliri mummunin sai na yi wani wuwa ga wani kiyayen ga wani aliri mummunin ranar sai ina da su da zai tsallar tsallar a jika aliri su a tsallar da ha kure shi ya mai ya kuyi hudabiya a layar tuba bai na wabai nan kitaban ya kari ta fi tsakani ganganin bai zawuci shi faƙada ga ọkụ ba ha da ma ƙada alai muhammadu rasulullah ta ka na naga yana alai za a sallam a jiki nan a ba hukunci a majin agrimin brita ka shi shi a duk da ya fi ce shi na faƙaru mushiriki gan wallahi yi shi kudi ba coci laukun na na limu a naka rasulullah yi ga da ilimin shi dogon yi tuci masu zanna ka ne zai ya kawo kabariya wala katil na kai ba goya ne ولكن اكتب بين وكلي اكتب محمد بن عبد الله كم هو نجا عبد الله ما فقال والله إني لرسول الله wa in kazzabtumuni alai ga wallahi mun tuci ya soye ci kai ga mu daga mana kai ga ga kiyo kai ga ga ya ji ma ni gonya to kib ya ali ya waluka muhammad ibn abdullah muhammad ibn abdullah wa li rasulullahi na ni bi kiyo ali mun shawe go masla wancan fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana afdal min ali ali bi da falla ga kashin ali akharaju min hadihi mu ya bayanin na toji na takile ali qalu aga allahumma na'am allah a eh ayaji faraja aminu min shuruna alfan idha 20000 a feji kiyo a feji tuba mini a wari a feji daga akida wucin wa baki aminu arba'ati ala fa kutilu da jike da tayi kira hudu da dubu fudu 4000 4000 na fata hawo no le don ko e bobo to awari jiji kijon awari awari a a tuba ji Allah kiyaye fare gan ibn al-qayyim da sayan littafin da gada ya isha lumaci ila ma da fatil haƙi minar kitabi wa sunna tarifiya mai ahmad ibn hassan al-nahari azimi hadisi ne ba man gina na ne hadisi ya rima mutabara ne wuce wadadin gudun muje mutabara ne al-kabiro ko gangani da musallafi abdulrazaki كمان قال الإمام النساء سنة الكبرى الشيخ مقبل الواجب إما ونلوم بيدنا الجاموس في يبو volume 1 page 105 wúlẹ̀ òbí yẹ mقبل ìdánà kó àmẹ́ríkà ti nànà ìyẹ̀gbàrá ní 146 إذا قدت في أساسا أبو إذا قدت في أساسا يزوجي كيو يزوجي ebuna abu rera radiyallahu anhu gala iya wucin ashi kursi ya falo ihu abu rera a dai sa sallar magana amma inda kwari ka uwa ka zubu gaskiya mutara ba shi tanga na zuciyo a ne shi mun to khati mun su salatu wajen da ba ta tun daga wajen ga tun daga wajen ya shi mutane yawa ba rera kana na lon gani kana ni ga zaka shi tawon shaitan ganin nan ibn adil ce ga shirin ya hadisi wucin gan wa fil hadis min al fawaid gar ma taqaddama min amfani da hadis nan banda ne ce da Allah fa ga anna shaitan kadi anan ma yanta shi dil mu'minu shaitan yoyen da cinan da jin mu'mini da amfani da yana wa fayuntafa biha waje ko fajiri ta eh zane da amfani nan wace ya katun nun gobe fajiri nan wace ya amfani ne wa annan shafa kadi alamu shay wala ya mur bi eh da man da bawo ko tun da cin galo kin biyu ma wa annal kafira kadi yazuku bi ba'd ma yazuku bil mu'min wala yakun bi zalika mu'mina wajen kafir wata mashishi wala gaskiya daga mutum mu'mini jikiyo ne amma wajen mumina wa bi anil kazaba kad yanzuku mun da wato mai zashi shi wani yi gama zuci amma bai ta gaskiya wa kan zuci wa bi anil shaitan min shani an yakzi ba bisna mai ke laugan min shani shaitan ba shaitan ya jikiyo shaitan ya zuwa gani ma muhammad masnadu ko rakami hadisi 27087 wani daga ni ta littafin bin mai gobe ko irshad bin makila ba da fatila hakimin kitab da sunnati يا من جاء مريم حسن النهاري الريني ما كان دمك بالوالدين وحدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى المسعودي قال حدثني حدثني مع بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة عن قتيلة بنت بنت سيفي الجهنية قالت أتى حبل من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد بل لا man goji mini man ya hudu yomi ba ni goji gan yawa duk muhammadu ni man koma an tuye gaida kirkijo laula annakum tushriku na kul bada shirka ne yaji na bani qala subhanallahi wa ma zaka ani yo subhanallahi ki shirka wasu na waye ga yaji na ne qala wattaquna ya da ce ga idza halattum wal ka'ba idza halattum ya da wal ka'ba ya ga yaji ku da ya shirka miji ku da ka'ba قالت فعمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة هل يوتا زاندون بنغا أجيكوتي نا مجيكوتي وغغان مجيكوتي بيوسنا جاني تاي كعبة قال ويا محمد يا معلم محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا ye ga ga kiri kyama ya zai uzure da ya laifa sai ci baki kala subhanallahi wa ma za ki wa subhanallahi ki wuce ne kala wata kuma ne ya kunga ba sai ya ci قلت قالت فعمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال وتقام إنه قد قال عتيك وقام فمن, فمن قال ما شاء الله فليصل بينهما ثم شئت فلا ما شاء الله ونقول ما شاء الله وشئت ونقول ما شاء الله ثم شئت قال إمام عمد جيل أنا مسند وقال حدثنا بعض وعفان قال حدثنا عمار بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراشي عن طفيل ابن صخبر أخي عن عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر براحة من اليهود قول إيه إنه وقدامنا كذا من جماعة وليه فقال من أنتم وتقال بيه يزيج جنا قالوا من اليهودي يهودي جيون قال وإنكم لأنتم القوم يي إيه، إيه، جماعة يو أمين إليه وزي ليه كوينا لولا أنكم تظلمون عنه وزير أهيب من الله إذا لسيك هو زير يجسويشي فقالت اليهود يهود يزوم قام وأنتم القوم يزوم إلى كلكما لولا أنكم تقول ما شاء الله شاء مول كيف يديه ما شاء الله ونقع باصقون شعب عن محمدنا ثم مر, ثم مر براهة من النصارى wace waje manga ci gami ne yana tsara shi fa qala ga man antum ziye yode qala ga nan na tsara ga yana tsara shi fa qala wa innakum la tumul qawm laura annakum takununa almasih ibn allah yayi zakir ke ne dai uzuri kawai ya ce ga hadisi sai gitanci قالوا عذاب وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد يسمى إلى كلمة ما كل بني جيه يقولون لا بأس كون شعب عن الموجودة فلما أصبح كاكو نفس عذاب الاتماع akbara biya man akbara mu ya za mu ci labari ne na nuriye na sun ma hasan na biya sa sallar sa akbara mu mu ci da ba alim sa sallar ci alaiya labari fakara alaiya gan hal akbarta biya ahadan wa ya za mu ci labari ya gane na kala faru a faru gan kala na mu gane falamma sallu ta kuna sallar jina khatabagum alaiya jawo tuba fahimdalla alimin cikin abu ya ce shi wa na alimin madadi a cikin sun makana cikin inda tufailai ra'aruya tufailu nanan fa'abara biya man akbara yankun tufailu mai ya zama ce labari ya yi nannani ne yabo wani nan kuntum ta kudu na kai matan kare nau'in haya minkum an ana hakun an ha a da kalimar mai da bane ya da ce ganin amma bayan lamici sai ka yi a jikin mai cika ya kalimar wuce ko kala ne daga la ta kulu ma sha Allah wa sha Muhammad daga sai ga unga ba su ko ta ba ne Muhammadu no ye ko wa kala she ngo ne hadith na zo dona ne sharan ye ga nan non ida ke yi su mustafi bi shari kitab tawhid she salul fawzan no ji shara hadith nan ce ga al fa'idatu thaniya min afan hadith ne wuna qabul al haqqi mimman ja'a bihi e zula gaski yugo da zalaga na gaskiya bene walau ka na tuwa ka zalaga ba kiriwe li hada al haqqa zalat al mu'min e wala gaskiya e ya ce mu'mini wo wa rujul al haqqi fadila e da mu je bu jungu tu gaskiya e tu fala lo yo e tu kirki yo amma man e ga nawa ga soja ba ta yi kafiri polisi ba ta yi kafiri daga bitu lokacin da ta ci kafiri na e ga ne ne kuskure man ega eh, na waga za dole na gaji ya kushi ko ne jimi na ne kuskure da uba mai man ega eh, na waga za e za ji sale juma wa raga abu a na ne kuskure da wanda tamamu na jibari umarda na jarabta su gudana man bayanin nan wani jiga a cikin da gwamnatin nan na kuskure da wuce da ya jare man bayanin na waye ji ìzàjì ní jẹ́jẹ́ wọ́n ti ti máa rí wẹ́tẹ̀ gbọ́nà lẹ́gbàgbà lẹ́gẹ̀ ní kúrò rẹ̀ ó ti jẹ́jẹ́ rẹ̀ máa bẹ̀yàjì náà jí ti gẹ́ ìzàjì ní ó gbogbo nìkan ní kúrò rẹ̀ ẹgbẹ̀ ní ti jẹ́jẹ́ rẹ̀ máa bẹ̀yàjì náà jí wọ́n ti gan èmi káàrùwàjì wọ́n jẹ́ gẹ́ yunifásitì náà ní kúrò rẹ̀ ẹgbẹ̀ ní ti jẹ́jẹ́ rẹ̀ ya bugu yanzu latubu zulu shi ba Allah kiyaye sai ruba na je ka jana وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن مالك ابن عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا جاء أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب على كل شيء ما خلى الله باطل إن جيغس يا من يغيان ẹni kó tí ọdún mẹ́rin bẹ̀rẹ̀ lẹ́bírí ọ̀gán yẹ̀ndó lò ní tó ẹ̀kà ní ẹni yìí ṣòro máa ní ẹ̀ndó náà ju bóòtà ọjọ́ ní tó ẹ̀kà náà bóòtà yìí yá ti wò wọ̀kadà òmẹ́yẹ ẹgbẹ̀ sọ́ọ̀tì àyífìlìmà àṣẹ ìfìgbò tẹ̀mí wẹ̀gẹ̀ ṣẹ́rẹ̀ àdínsì náà ṣẹ́rẹ̀ ní ojú àlẹ́ yàtọ̀ sọ́ọ̀lì náà sannan da ya gane ko mawar ya zara hadisi sharatun ila an alhaka ya kubaru hatta wa lauka da gina shu'a rayu ne lawon gaggasiya da ya go kawai ga gaza ne ko ne ga gaggasiya wuce wannan ban haku makbulun min kuli a hajin ja a biyi ɗaya da go gaskiya zanto ne gana gaskiya wuce bai hata lauka ne kafiran kawai gaskiya ne kafirin lauyo وقال بالحق وكما ko فإنه يكبر منه ولو كان شاعرا إذا لا غسيا وكواي لكوت لا غسيا وجه أو فاسقا وفاسقي وقال بالحق فإنه يكبر gaskiya لا غسيا eh wa amma man kala bil batili amma ga na ga nan eh mu ga nan majiyawi ga manana fa kaulu mardudu wa dauka da muslimin sai eh ga wuce gane da su da wani kawai musulmi ya'ani al-ibrad bil maqalat la bil qa'ilina yana da cinena

ما يجاب الحكي يدعو إلى معرفة الحق من الكتاب نسي في 142 وقال يا الإمام الشافعي قال ما كابرني هارون على الحكي ودافع الله سقط من عيني إذا أنت ولا قلتك أنك سياسية ذا وكما أنك تلاقي غير سياسينا kuma ga abuwa shi kana yi lafashe wuya da kima zanaya wala kabilahu illa hibtu wa taqattu mawaddatahu eh da ma shi wa gaskiya gwa illa fashe wa sai da kima sai da buriya da wuce na shiga imamu shafi ne wala tarjumu na shiga imamu shafi ga wala siyar ya imamu az-zahabi wa hada ibn al-qayyim rahimahullah yaqulu ibn al-qayyim ga la tasifu laka darajatu tawabi'a ta takbala al-haqqa mimman tuhibbu wa mimman tabghidu daraja ya ezulu de kiyo ezu da ku ya tsoci wa ta zu ya za sai la gaski ugo to da da nawa wani ga gaskiya labiya ya wai wa ku da nawa ke da bane ga gaskiya labiya wa di kiyo wa ke abu kawai mai kiruwa fatakbalu min aduka kama takbalu min walika wa ga gaskiya go daga ba mai kiruwa go ma ta gaskiya wa da ba ziwo sanan wai wani daga ibn kai ma da daga madarijin salikina ibn kai mai ke daga madarijin salikina kuga wa kama anna man tawadha lillahi rafa'ahu Allah wa kama anna man tawadha lillahi rafa'ahu daga dadi hasu na sai da Allah da tu fa kazalika man takabbara an al-intihari lil haqqi azallahu Allah dan to daga gwacika tiwa go gaskiya sai da Allah ba ووضعه تشمل لدعك وصدره تشمل لدعك وعكره تشمل بوبع ومن تكبر عن الانتياد للحق فقال لما كان قد سكرة وتقوى فوق السيادة ولو جاء على يد الفجرين ترى أن اللقات كان جاء ولا تكا يجوه أو ما يبجده ولا نوى ينفذه أو يؤدي ولا نوى يجي عدوى بينه فإنما تكبره على الله يتنى لأنه كان قد سكرة فإن الله هو الحق ebo da soci ga ishe ya gaskiyo wa kalamu wa haku sai ga ya soci ma gaskiyo wa dinu wa haku addini ya soci ma gaskiyo wal haku sifatu gaskiya ma mini sifa ya sokwa gudan wa miniu gaskiya ma da ya ba sokwa gudan wanda gaskiya ma ya sokwa gudan فإذا رده العبد وجيغا بوتيكا وجيغا وغسكيا وتكبر عن قبوله يغير لكي يولي إلا شاك وجيغا جوا وغسكيا فإنما رد على الله وتكبر عليه ذا لو رجيك إن الجيك لباسه قوه جيبوتيكا يسقوه الله عليه so ibn rajab alhambali wega ni ta tinuka ti ga alfarku bene nasiyati man manyan lubiya mai ya sha lumbaci na tariki labarin fatil hakimin kitabi wasu nace page 143 na ga yanzu na jabuga kana ayi madu salafi man wuci ko wuci kura salafi ji almujma wa ala ilmi wa fadli ga ji ayi jiwa jo man naji aje ilmi ji amma da falala ji nan yasu balu da alhaqa mimman awrada hu alayhi eh la gaskiya gobe zan do ne ga la gaskiya wuci da ya ne wa in kana so gidan ka da ne ga gaskiya ne biya ne ga zakan ji wa yusuna ashabahu man naji mai lawa sai ci la la da ga to ba ne bai ji makanta ji wa wa asba'u ganar be zai gana mutuwa ne bi qabulil haqqi li zahara fi gairi a gaggar tsala gaskiya ba kawai a gaza ne ka gaskiya wannan za wuce za ga wuce ya ne eh, ya ga yin da ne ko da a ta iya na jama'a ya ji na ko ga إذا اتضح الصواب فلا تداه فإنك كما فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللاوات بردا كبرد المالكين صفا وصابا وليس بحاتم من لا يبالي أعطى في المعقوم أم, أم أصابا قبل تيقظ إذا اتضح الصواب فلا تداه jaru bayani ilmi wasan da yadda amin bari goyo ga idan ta da sawabu gaskiya ga tuna a wakinan fala ta dawo ga gami agwa gaskiya mare fa'in na ka kullama zukuta sawaba ibo da kantun da zo gala gaskiya ta da balonina wajen talako alallawa ci bardani waye gaskiya na da ne yanku gaskiya na ma gaskiya na ge kabar jilmaiki na safa wata ba wata da yanku yake yanku ya nuwa na kyan na nuwa tiye nuwa majana wala ya sadi hakinin man la yubali e da dana wa ji da ne ba hukunci wani na kaga ya zafe da ne ji damuwa de a a tafil hukumati an asaba

mutokin ba daga ilmul kalamu ba bayani da wasu zuwa abul mali aljuwani mutokin ya ji daga ko al-imam shawkani ya ce tafsir ibn hada da suke bayani ji ko mukbil mutokin ya ji mu ba da wasu tumi jina wani ke kwago da manji kakai e da ga ya gama wani sunna na ga ya dini ali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta e da ake shishi wajen wucato tubaji daga yadda jeje ko wucato mm. tubaji daga akida sangba ń bá wucaje drando alójòta lóòrùn tó àjẹ́rẹ́jì akida ó ti rí à kó àgá mẹ́nẹ̀tẹ́jà akida ó ti náwá ti jẹ́ wọ́n tí wo kó akida ó ti nẹ́jẹ́ tuntun ẹ̀gẹ̀dì à ńgbà ó ti lágbẹ̀rẹ́ àjẹ́rẹ́jì akida ó ti hàn wẹ́lí sáà ti lè gá àlùkùtù bí ayé ẹ̀sìn 35 náà yẹ́ mẹ́lẹ̀ gá ibrahim sultani ladinani nan? wai ga gan farudun shafin amma qalatin wa ezu la gando chuga ya ci gabiya ko daga manhajin da to la bi gan mazajin ko ta ce wa wa wanda ta yi kitaba kulati wacce makiya lauga ya ga wajen hajjiyo ya ga wajen hazuwa lafiya ma izan ta shara wancan shara espeji na kita ne ga gashe ba wa shara wancan shara an tsari kirkukin wal ashiri sarki wal ashirati da'i da ile gima ga na ja gashe ba turu ka teki turu ta kada na ja kanin turu na jeji na jeji dawa lo ga iri na jinan ba kinu ga wannan jinan lafari ko gẹ̀rẹ̀ wújídí ẹ̀lẹ́gí bàdẹ́gí látíàgí ṣọ̀ǹgà pàtẹ́ẹ̀dì méjì bíláwẹ̀ gẹ́ẹ̀ṣì dúpọ̀ rẹ̀ àjídá àkídà ìpẹ́lẹ̀ àjídá jùlọ àkídà jù kúgbà ẹ̀tù pàtàkì títò gbogbo àjò títò àti káàkiri ayọ́ sójà pátákàkiri ayọ́ pọ̀lísì pátákàkiri ayọ́ só ìjẹ́ olóòtó kópa pátákàkiri ayọ́ èdè káàrù àti oúnjẹ gẹ́rẹ̀ yunifásitì tí ó ti mọ́jẹ fún mi ní kí ẹ́

yele yege yanda jige da zo shi da ba bane ka da loto ge ge ne ne un be don ya tuba di dole a ke jira je ge ne ko da ne da ne je ne ge na la ja jo ala tuba ki na magai mana ji sunna wato ge tingale kama anna rujua bil hasan ashar ya mazhab al mutazilati wal kullabiyya ila mazhab al sunnah wal jamaa lam yamu mazhab al mutazilati wal kullabiyya min al wujudi abu al hasan al ashari ne ji tuba daga aqida al mutazila da aqida al kullabiyya jina ko to na abu da sa lashe da tuba ji malita ali ba da tawo su jijiya da kana wato da ga mazaje motar gidanci da mazaje a iya alkullaji a biya shayar a shi gasuwa bal baqiya ila mina za ki da mai war da inen ne da yanar makalata la ta mutu bi moti sahibiya e bare yanzu za ga je biyu gan wuce lawu gan da na ga zo na ga su da wuce aniya wala biru juya na wuce ya zane maki gona ga muke a tuba don ci lawar kiyo daga wuce hasu anya lafiya ma ba da inci shari ha especially daga ni gaga shi ba faka za guna aka yi ga nemo ha za a wannan mutum na yi faci wani yawon sariyar faci tuya ga nan an na rujiya shafi an mana haji kayi mutashir la yamnau minan rajiya la zalikar manhaj izanauta zai ji dawa don mana jingoci nan ko wuce gagan goci nan ko wuce yi da kida goci na ne ba ne nan a zaun ce so ga mun tuba ji wuce la lau a ajira ji mana da ya wa tilkal makulati wallau kanat ba al makulati zalika katiri ka ga ga wuce wasu da ne ga da shi da wuce ne kai wuce wato tuba nan ga te ga ga ya ya bane la ya la illa bi zalika e ga mana sai da ne وهذا كما لم تمنع بعض عن السنة والجماعة كما تيمية ابن قيم وغيرهما يمنا الإمام ابن تيمية فالإمام ابن القيم نجد من موقع السنة جونا وكا tabbata ba su da mal kalami sashiyan man ne yutuba daga ilmul kalam wannan kan rabi ta alfaru rabi na wal juwaini ta al-imam juwaini na wal gazali ta al-imam al-gazali na wa da yin gazaiken daga nan zali a tuba daga ilmul kalam wannan mu kamin rajalin kan rajiji ya gaja a radu al-mantiqi ko pàtẹ́ oúnjẹ́ ìgbà tí ó ti rẹ̀ ti jẹ́ àjọ́ ọjá ẹgbọ́gbọ́ ń gbọ̀ yìí dédé ní ẹgbẹ̀lẹ́nà wá ń yìí jama'a shi iya ga galle diga fiti e na gyare fiti na galaki e ja wayu wanda wayu wanda wayu fiti na wa je ma je su da shi ne ja fiti na galaki e min ci ga jina ga min do ci gi fiti na galaki ai pate je galo da ko ci fiti na galaki ko ku ga ti ko da mi ja su daga ma su to ti ali kiyani fiti na ta kafiri ga ga ba ni ga na ta girin dora da wajen ma

a kàfíìrì ta kafiri àti gbùrú tẹta àti ẹjẹ máa yóò rẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ jẹ máa yẹ́ lálọ́já àti tẹ̀jù sáyá lálọ́já lọ́mọ́kántà bí a àṣíláta kàfíìrì ne gá àti gbùrú tẹta àti ẹjẹ máa mùsùlùmí yóò wà jẹ́ àbẹ́jẹ bàájì ilé ẹjẹ ti kí o ẹjẹ òdìsánlẹ́mà ewu lòṣì èjì bọ́ǹdì yìí èjì mọ̀síbà bèbè yìí mini masiba ń waye àgbẹ̀rẹ̀ tẹta àti ẹjẹ máa yóò da ta lẹ́wọ̀n ẹmọ́ náà tẹ́jìdà àdé ajẹ́kùn jìrì ìgbà ìlà tẹ́fẹ́ tí kó rẹ̀ ń gbòrò ìyá mọ̀ sí ìbá ilẹ̀ gádà pèsè àwọn ajẹ́ adé kí mú tí ó kàbà jẹ̀má yìí sí túrẹ̀ yìí kí jìrì tí nù tí àbọ̀ ní ọtúrẹ̀já yìí láàáfíà rẹ̀ ìgá jìmọ̀ sí ìbá àgbèjìmọ̀ rẹ̀ ìgá jìmọ̀ sí ìbá bẹ́mọ̀ rẹ̀ láàájú yàgbó yàbìtínà rẹ̀ láàájú tí ṣíṣe gẹ̀gẹ́ ilẹ̀ ìdímọ̀ ìdúkùnrin sọ pé àwọn tó bí láwọn tó bẹ jájá yìí ẹgẹ̀dẹ̀dẹ̀ dán lọ́rẹ̀ jẹ̀máyì yìí sí ìtúrẹ̀ ẹgbàgá àti da ne ji kamar ha kamar latiya ina yi makanta da yi da makanta ba kai zai yi man na wasu da hada makanta ba na huka tuna rane su kwaci rane shago shi su ko da hundu da su ko ba na wada kuya nan ki tina ga annaki wa da shago ruwa wa da katuwa wa de ka to ja aga university tu àtàtò dàgbẹ̀ ẹwú kàtún àjírí náà yà ìjẹ́ mẹ́káṣẹ́ agáwòfáàzù kùránù ìwú mẹ́yìn àjíṣì yà agáwú agàlítàtì ìtẹ́nà agamẹ́káṣà fóòmù yẹn mẹ́jọ àlẹ́yẹ̀rẹ̀ rẹ̀ èjìgá kẹwàá sáà zangi gaji ci kasa jama'i ku ide to sai ya mafi be be da nore ya ku ya fitina da fitina jari fitina jari fitina jari e

من يحديث يشاش وبياع ليست لديه محاباة كأصحاب المذاهب والهزبيين ايه كيو ẹ̀ẹ́jẹ́ tọ́lọ̀rọ̀síá wọ́n sọ bá ní ẹnà ọgbẹ́ jílẹ̀ yẹ́ jẹjẹ gbọ́kẹ̀ ìdí ìrù farúfádà lórọ̀ tútútà lórọ̀ agẹgẹrún gbọ́mẹ́yà rí sí ilé rí náà lẹ́yẹjú mọ́lá àti ìnagẹ́gẹ́ lẹ́yẹjú kúnjẹ́ ìnagẹ́gẹ́ rí náà fáà dúkù yóò tọ́ ìfọ̀ àkàwò kò ní àbẹ́ ìlọ́gbẹ̀ yẹ́ jíwò ní ìdàkẹ́ فزيد بن أبي أنيس يقول زيد بن أبي أنيس قال أخي يا يا كتاب يجون يا يعني تين وزن وزن من تعريف يا واحد وعلي بن المديني يقول علي بن المديني قال الوالد ضعيف باباوي ضعيف ويعجيز بقى وعجيز ومقول ما يقول لك الجلاد يقول لك دمين عجين بس كان يجي جاني عجين عليه قال لا لا قال لا ليس له ليس لديه محاباه فقال يا جاني ابو تبقى يصير تو lallan lamarin na ji sarawin sai ci guri sosai kyayi shi lafiya to jama'i ɗaya da ɗaya da shi ci ɗaya wanda ya zai shi don su da tun da shi wanda littafi ne ga zauri fitnaki a ƙari sunaki na page 78-79 alfasu sadiu fi tasirin umarci biyu kuke zai wa ra'iya ku gama wa man waliya shay'an umul muslimin dan dogo ya gade shi zo ya musulmi jina sai ina zo mai jiwa da yana wacce ga wuci wani bita ji wani ai yasu sarariya bi kitabi wasu nace un ji kiyo un ji da hanji siyasa bi alqur'ani bi sunne wa yanshur tawhid min mishkatiga un ga tawhid shaba zai ji kwanci nan ya gato a zumama zai yi saba nan ya gato a zumama zai ji fimu nan ya gato a zumama zai ji bada nan ya gato a zumama zai yi yanyi nan ya gato a zumama ne ne ba ta wani tafiya kawai ji lalace kuma jin adini ji lalace da ji magana gare jirgin shi amma jayi ji na mai wada a gare jirgin kuma adini adin sa da wani ya ga rubuta ne gare da adini wani ya ga tauri shaba ko ita ji usulu salata kan shi buhari kitabu tauhidi usulul dinin islami ko al'akidar duwasitiya bai littafiyan arba'un hadisi umar zakari ziyadu salina littafi wani littafi ne ga ce ba shi bayan tsawon jiji ake yi mai gidanan ake yi gidanan an na jiya bunan an yi ba ji mai niyan ko haƙi ya zo gidanan haƙi a nufi a sanar an yi a dai zaman lafiya gabe zawi gabe yayi káyè wọ́n ní ìlàjí náà lè bá àbùjí ẹgbọ́dọ̀ ọgbẹ́ ìtàrí bá rúgbẹ́ ní òkùnkùn ọgbọ́dọ̀ ìtàjú wọ́n ni a ní àjíjẹ́ a ní àjíjì ìṣìláàdíò ويزيد ما ينافذ من مظاهر الشرك الوطنية إن قال لي إن نجبا من علامة شركة جي بيقول تاجي أقول لي نزل قال بس بات عليه إن نجاك ويعقوب بين الناس دي ما ما بقول تاكل لا يبغى القرآن مسلم إقامة العدل بينهم أشياء جهاد تاكل لا يبغى ولا أحكم ولا عادل ولا أصلح للناس من شريعة ربهم إيه مدبو نجي عادل شكو وشي مدبو شريعة سنة ففي العدل والرحمة يقول الشريعة سنة دي عادل شكو دي رحمة والشفاء لما في صدور نعمة يقول سنة دي مفضل دي نور عنيون يتشم بدا أقول لي بروفيسور وكي يديو دكتور وكي يديو انجينير وكي يديو consultant وكي يديو pharmacist وكي يديو wai aka ne jini yanzu ku fasu zawuki ku kuranu fitiyo zawuki kai zawuki ku kukar da wani ya limamu na fitiyo ikile daga suna da wasu na cabi da abun nonan ya je wato kasa ya ci dana misali wato a usulu talata fi ko kitabu tauhidi ko bulugul marami ko ko riyadu salihin yi je na shi kyan da wajen kin da shi wani ba ta da yi sai dai a ga ko da zo musulunci sai da shi wanda kabili ne ba ja umma umma dike umma umma da mujtahid je ran da ka bi kan gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a yi sai ture ba ne ina nore eh ga zan da tarakin ha eh ga bu a tsaka da dukiya ka bi ne ga da dukiya zan da dokin mu ne ngai wanje wa no le ni je wa wa ga wa da jini ba jini ba ma fi ba kuɗe daga ko ba za ki yanne ne daga zanen makaranta kwanwun da maka damu waya tani kwanwun jewa na ngamu jaya ta ce ta kawai ka uwe ko wallahi fitina da wa ne ka wula tilani eh da ne fitina da yoto kile government yende da to zai je wuza yi na bashin ne ga fata ce lati biwa ce lati da shi eh kuma da ga yin nan ya bashin tufan 21 da dora fa bashin mu eh ne hayar tsara yau tawon jilo kaga mai fata ne nan lafari su ne ja kunta gora bida na izai gaji nan wacce ga gurguru na yau da izai fata na nora faki ma na fa mashin ma da muke yi yi tuturu mashin fa da kawo kayan masu da yin na gaidin mashin bana mai rinna cikin wani a rutu da fadin na cikin bana ta yi ne irin na mamman wata zalo da shi ke na fi wani da fata ne ba shi ke na fi wa. Nga irin na jiya nugu a mashin fawo ya rubo bayan 24 hours ta zo da wa laifin mashin a zango mota wa fafa mota yau da da jike na fi komo su wani kabu fawo da dalili fawo kaza kaza fawo kima wa fitina irin na shi yau da labu ka irin na biyu ije to sai dosha da wuki kabu ya faka mu na zaga wato ya kabu ya fara lalata tun shi ne kawo fati yau kama yajibu ala kulli warin wajibu ta ce da shindondo a sa'i kima fi rai ya tawo ya tawo mazafi ko wai da faru almazara anhum wai su ji kokari ya ce ne ga Allah amfani da ya yi ma jiki na kuma ne mu ke ago ne ga luwa fitina annama ete ya ga ba da yini karuwa masiba da take jama'a ko ya Allah amfani da na sai ku yi lo makaranta yan koli gani ne an yi jai na gon shaka ta yare limi mu ba wuta kawara a gogo zai gashi ba shi kenan ba eh za ka zabe za ka zabe lecturer ko ya biyu gode ki da jige wa ni shari ga wa sun ne ba yi jire ba za ka zabe za ka zabe lecturer ba ko shi so ko to da ji ne jige wa ni shari ga wa sun ne ba yi jire ba za ka zabe za ka zabe ye wo ji ka zo lo je professor ko be ti ki o e bo do je bi ti o shi ba wo

níbẹ̀ ti àkúyẹ àbẹ́lẹ̀ kẹsàánẹ́ lálẹ́ wẹ́yìn ní wẹ́yìn lálẹ́ lọ́mọ́kándá ní lọ́mọ́kándá lálẹ́ kújìjì ní kújìjì lálẹ́ kújì ní kújì lálẹ́ kúkọ̀kújà ní kúkọ̀kújà lálẹ́ jí kọ́bùrẹ̀ jùlá lójú kọ́bùrẹ̀ jùlá lálẹ́ kújẹ́ ní kújẹ́ rẹ̀ kújàkàdá ní kújàkàdá tó jẹ́ yìí lágbẹ̀sọ̀kọ́ àtúrúsú ويتهم مجتمعات من الحكم بغير ما انزل الله اما لا تساعد مسلمي جاتيه daga hukunci ba da ilmi da wuce tsoci jini yana تعالى ومن سائر المبيقات والمحرمات قال بيتوان أو ليكين إيه؟ كالخمر تجتين والبغال وين والمسيو كارو الدين والربا قالوا الربا والقمار قال لي الشاشاجو وقال يا عليه الصلاة والسلام ما من عبد يبتلي الله ربيا aje wuji dago na tsoci ga ana aje da a tare da fi karkashin bana ya mutu yau mai mutu in ga wasu tonin suna wa ga shi ne rayyaki kuma wanda ya ji zai wani lidi na wanda hauki ji kuwa ila ramar lare tsare jana tsoci ga adina lada haramu da gogo ga shi ya fe shi tu ko fe ji kuma wai su wai jiya man wai jiya wai kansala wai nyanguwa wai hakimi wai baba wai yeba wai yaya wai monito wai hod wai principal ko wai director ba ta biyo agwa sun gaskiya ga jiki mu ga cibi na kuma ma ja ke ba yi mu wani ma yaji ku tambiyu lahu min ya lungu ya so ji tuti gona wata dir mini ma bi kya kuna anna alaman alaman ba sallallahu yadahu ay kufa ali musu tilka su walati tuzabu alaki takdifu biya ba'd al-qanawati al-ilamiyya fi al-bilad da ga shi cina iri e e yadda na jesiya daga rijiya jo da intaneti ji ganda tv ji etiya ta ji a taba-taba ji yana ji a jikin yaku safin na yanyan safin na ji kazan safin na ji kiyo safin na ji lalace safin na zai ji mai lagiji na safin na gan sokwa-sokwa safin na ji musulci da ko ba ta yin na ji da yi ga gashe musulci na a wani lajibe yin jigi jigi na jikin ya gwada na wa file وعلى وجه الخصوص ذلك التفكير الخبيث على تدريب المجتمعات المسلمة في أخلاقهم مستندات الجين الجين تبيع مسلمين يقولون قاعد يوم جيد وقاعد في التي في بموالكين وكين أي وقاعد تيا قاعد جلباب ومسلمين وموالكين وكين وقاعد وقاعد ذكر ذنب أني وعشان تيجي تيجي وموالكين وكين wọ́ká àti friendship a ní ìwàjọ satellite gbogbo ṣe ó ti lọ bí tí a kù dé ẹnẹ́jì ajíwò yẹ jí yẹ gbogbo zandogo bí tí a kù dé ẹrí nẹ́jì wọ́n yìí bá tí ìdẹ́ tẹ́mẹ́jì tó fùwá jí sọfúnẹ́jì hasdam kó sọfúnẹ́jì sáàgì sọfúnẹ́jì kazan kó hmm. sọfúnẹ́jì show me your back وغدور مرواهم وبخاصة إخراج المرأة من إنفتها وطهارتها وحجابها especially Allah ya zagi Allah ta yango ba da kiyan ma the gibo daga uwa da ya musulunci wa ji ba wa ya fi zaya hu ya fi za hu mi mu ne ga civilization da na da musulunci ba wa ta'aratiya wa hijabiya ila hatta darakat safala wa tabadul alhayawaniyya bi shatta wujud ibahiyya kama yajibu can mutu daga ga hannu ke ci fahimu ga kama ya jibi can mutu ya jewa da ne ala rayu ta tiye da shi co an yi su sarai iya dauke riski wali ne na wa jiki na zai ga ya na wa jin siyasa ya zai ga zami tuci da karkashin wani mude to saya mude kiyo mude wa waye ke ida ce kaza ya hawa ya jini umula bukata yi wuya kawai da ba su mafi zaru ce biyo wa yi sun gaga duni wani tsari alkhairi na kun bi kulli tariqin wa mawda alkhairi ya sai ji guri sai sai sai da gwata shi ne bata in gure da shi a شيئا فشق عليهم وجيك بانا فشق عليه سجيك بو ومول يا من أمة شيئا من أمر أمة شيئا فرفق به فرفق به فقوز على ما قاش بيا الأمة وجيك توفي أنا سجيك توفي لا أخرجه مسلم في الصحيح كما يجب في بمنهج التعليم السليم في جميع أطوار الله منهج الكتاب والسنة وما عليه سلفه هذه الأمة كم نواجه واجب ذاتي بالشيوبي أعطينا مريم كاتواني بإدوكيشن katun za mu tuwa alkuran don sai bayan sari a isa ta da mai tashi gane wai za mu ra'iya bi tari brakila fil islamiyya ta safiya mi ke wa ibn nira ma ji wani ta ce iya da ciwo bai na dogon sai ji musulmi a ji akida wangi ma alkuran ba da akida ya ga da la akida shara ya akida wasu ga akida shi aji da akida wani da akida murji aji ma akida yana ne sa sanar da sabi sa ci gane da wangi akida na akida na ji وتعلم سائر الأحكام الدين وتقوية مناهجها في جميع مراحل التعليم أما لا نبقى ويجب سيجد لغنشي so fale gade sashiyan sauki dana ya ce kibo ya ce lamarin wucin finally ibn qayyim waya ko ce الشافية وقال page وامبو قال ودعوا عبادك يطيعهم فمن يعصيهم ساموه شر خواني وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللعن والتضليل والكفران وقضوا بعزهم وقتلهم وحصهم وحصهم ونفيهم عن الأوطان وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان ودعوا عبادك أن وجه أن يطيعوهم أدع لن يعطوا فمن يعطيهم شقام وشر عواني فلقى اليابانا rádi kí o àyí kan bó wọ́kàndó alamọ́lẹ́ni ẹkùn bí dọ́là alìhìn ẹgẹ́ ìgbìnà mẹ́kànnà pàlẹ́bà gàrí aná bìláàrí wọn sọ́dílé wọn kò fúra ní àbúlá lẹ́jú agbóhùn ìgbọ́n wájú láàájí kùmáàjì kùmáàjì káàkiri wọn na fíìmù ànìlà òtọ́rí kó

الحمد لله الحمد لله رب العالمين ije goyon soci na waman ya dama wa kasai cikin shi a yi daga mafarin gugume lokacin bayanin mai nan ba na magaga jaji gegina Allah subhanahu wa ta'ala la doji tabbatu yi wa man fi yusuf ne shi tukana to Allah kika wa daga ga kasai na so na man gumi ba ni da ranar ngayi kasai ya kutu a bashiyo to ya bakin min mai yaji kan min dondona waya je bayani mi guci cikakkiya bai bayani na ga gumi wangi na sai da wada ka sai ke mafariwa e wata ka sai na jula mi lafi jere ka sai ke mafari da go sai awa guni ya e, ba ci awa guni ya e, ta ci awa guni har da ka sai ke mutu a ci na manji da rana mu shi awa manji safi awa guni guni har mutuwa ba awa guci da wannan eh to tsango kamar da Allah so wàrí gẹ̀gán káfíìsì náà ní pátámọ́ 28 hours ìwú ipá sọ so yí gí méjì kòkòrò láwọn wá owó láwọn wá one by one aláwọ̀ owó ṣe wọlé gẹ́ni bèèrè bọ̀ sí rẹ̀ gẹ́ni bèèrè gbogbo so nínú káfíìsì náà mọ́ jí pátá da dáná Allah kíka ẹna jí mọ́ kù bẹ́ fi bọ́ náà dókun sọ́rọ̀ yìí da káfíìsì ma faru wàlé da káfíìsì karshe mun lafi da ji bai shigowa na ji man da ci ne ko ga iman shigo shi yo ezudu shi shiga daga yake su sa ciyo daga yake su sokotoko da bai su sa ki sa ta kafir yayo shigo man ga umudo ya an suna ji daga yin naya? o ga da sun daga ga yirin na ga jimini wa shakka ma uja al sunna da na ya hawaru da na ruma da ke tuba ezudu shi shiga na? mini sunna ya tocin ni allah ga sunna kawai mini sunna ya toci bo na kina fata istifafin Allah na nafi sabilla mai shigo na ya alu suna yi daga bayan na madina suka ga nabi ne jami'a yo ko mutazila yo ko awari yo ko bin alu suna yo suna mai Allah fata dagwaya ya zo juju shi shiga ga ka shara yo bayan wancan madalla ga yi ba ai wafe mai karuwa mun ga university da shigo na fata ina yi ga na mai dagwaya amma ga na mallabe kafe sai karshen na bayi na mai ala bayani ɗaya ji kuka na bayanin na ina manyan gidi ɓata kasaitin nan da ya gutu a da ya gutu a bacin nana to abin ke waga da da ya ga man cile umar ji gaskiya na yan guwa ya ji ba ga wani ashe ba da gaskiya imana a ruju da la'akli waji wajibi a wani ga ashe ba da gaskiya na ko al'inkila'u min albatili ila akli ewa ga walomu daga gaman nawa da gaskiya bima na wula tubojo da bayan soci itiya energy ya ga musulunci majiya daga ni biyu yare latu bayani ebe ne na mai labayan ne daga gan abeke daga bai ga jiri ga musulunci kuskure ma luna enugun zandun jinan wula tuboji Allah subhanahu wa ta'ala mai ya kodari Qur'anun gwani ayi wallazina amanu go tubu ila allahi taubatan nasuha ya yi jama'a jiga ya imani jina ya yi imani jiga ni be soci ya jiga ni be annabi muhammadu na soci go tubu ila e ji tuba da bayan soci e, e. ba jiga na wako kalma ya tubu Allah? lola da yake amuro amuro na muyi na wuyi ya kyala dawa ile ji bebe ne ya la tuba ya je da bayan soci soci ga taubatan nasuha tuba na mate jin na siya na tuba na tuba wangina nga yene ya jino so ga ka se tin na wo o mo kyo ga de ga na man ga ti bo pa ka na di pade yin ta ti me borojo ye gi me no wo adi ba ga lo ti be aya ne wala tu bo jo da kwen so chi e bo na wa de ga ken na mon ko ade na e za yi shizo ade akida na ya pa ga ni ga akida sunne no amma lokacin na ga kyo ga ga akidan na na ta na kirgar da akidar sunna na kyajon a tuba gida bayan tsoci a rimalla misali imam al-gazali be ke dai mutu da tuba jina ke da rai imam shaukani be e ce da nuga ya e tibna arabi wani mutu ke ga tuba ji muke lagan abu al'asan al'ashari be na mutu da tuba ji akida a shahira wani har dai to a juwa yi idan mun la bayani ya zai mun mun da ba ta na yaya gona ni abin ya ga aki da ya baya ji shara na kiye na jina a tuba ji da bai soci to in ga mai yayi kodari ga isi ji ma to kuma kan ba gabuwa ka to mu'ammar yusuf so na da aki da ga ga ji bokwa na ade ba nan so ji tuba na to ya ngai lokaci na en wundo ci da sa mai dugu yona a ci fe le ga ngai zai samu wuci na kan wuci mun lo mura malam jafar ma ba da mini maka kokarin shi ga fitina na ba magogari zai ko su ne ke akida na waje ga haɗi kafin gokwa a ga da gwamnati gwana ba gun ga ma jafar wuce akida wuce wasu bayani ma jafar rufe abin kyau ga kowa tuba kiriki jina wata ba ko ugwani na document ke wa na jina in ma yi ya sha ẹgbó ilẹ̀ ìgbẹ̀ lọ́yà káàkiri bá ta àyọrú ṣáàdé lọ́yà to mamaki na fiti ma da fadin na zanen ga yaji ta kafiru daga aji ko kwayon najeriya bu nga mai gaga a gada su kusa kwayon najeriya bu amma wa lọ́yà yìí na wọ́n yà láti gẹ́nìbẹ̀ lọ́yà náà kí káyẹn náà kéde wúdi ra'ayin boko haram amma su ba da wuji biya na ko ba gaba mini saudi arabia ma jafar garin nan har ma jafar sai gari don tafiya ya yi eboro ya a dai gan amma zannan tun nan tafiya ya tafiya fike ce a da mini ji makanta ba ne wannan tun ba nun jinan tun ba ya yi ga wani boko haram a da gaza ba na da ga aku a matsaloro ya lau a gana ga solo ba rufin a sunna shi a tafiya ga haya a ga dika ku a sai halaka kafirwa ta al'ummar shi to amma wa ne ga gan adadin mini yadda ya ji a si dai boko haramun nana misali ki abu mare na ko ina za mu ci ji tuba na ngari ma da saka ma da zaka mun su bi daga da wani wale ina za mu ci ji tuba fa gana ngari muhammadu yusuf ga in wa ya lalo ya sa na da dika kai medicine na ba ga ce ga nga jama'a hmm. na ji da jika kasu boko na waga kafirin ciwuyo ne lorura ta ce abu a mota ce a duman na jiwa amma a yi bi lorura amma a duman na ji ada lorura biya ci ma mufe ji tuba kama ji biya ko le tuba na gawa gani bai yi zan na ban ma tuba wa wani tun aki da boko haramu ke na kan ba na ji ja da ga aki da na aki da ji wake za ba ba maganin shari'a wani yana ko mun so yi makanta albani ya zari wuyo mun ka sai mun tsaro bi albani ya gobe ni kai kici ni mun da ka bi albani yo mun ci da da kudan akida yin boko haram ba mu su ko to fa'ari ma ada fondo cin albani walo me dubu ina albani cin aninga da kai albarkai kafiri ne ba ka da istikama ba ka da akida kai ka zama kafiri yanzu kaka ya tagutu ne fi ga albana shi albana kawo ga ji tagutu suka waji wasu jibe ga waji bayani ya mu eh wani musu ya bi gina wulaji ka musu hujja o ba ma ji kafi to mamaki ajaji sun da shi ne a yi lawa sun e laza e ci gaga ga da ya fi gwamnati ba albana mafi shi daga yau lauja saba ran wato babun nan ba ni diyan boko ni mai ruwi babun nan ba ma hadisi ne da dalilin nan ga gadan zaro ba ga ni arabiya so ya shin ne faita kike hadisin ja sha hadisi ne labin hadisi bai koyo ba ga ina so ti jan ba ga wani dai ko le ba ba ga shari'a ga ga hadisi na ya da dalili ga ga dai su gwamnati buwana har ga zawani ga an ga bi ga an ga yayin madini ga an ga zawani kaza ga hadisin na ja mamaki ta tafi mucina albani kotu nan bagwa bàbá lè ṣe rí orí ìpín mú dáná àríbùn madina ní àríbùn madini wọ́n ti gane wako wọ́n ti gato tafi ẹ̀wọ̀n eh, fẹ́ lantarki na wọ́n mafi gato àdísì na yà ayá jẹ́ ga àdísì na tazọ́ àrí rẹ̀ àdíbá na igá àrígá ẹ̀dọ́ afá àdísì na gàgà ya àdúmọ̀ ti gbáni àdúmọ̀ ti gàgà ya ga àṣọ daga baka kun fela la fi ka fela je wa visa e ti ga akida nan je akida de akida de jiwo so ale ga gan jama'a nan shi e ba ya yo nan shi aji tuba nan tuba mai tuba wangi so ina mai yana daga mangi na je so mu waye la tuba yaji e ti ga al'amarin nan ina mara mai ke ga gan ya ga tuba de ti ga akida nan ne ku zano kun boje akida wangi na ibere ri ye ga ina fa aqida na na jakida wangi ya ngama ya ngare aqida na na nga fikin babun na wallahi tallahi to maslahi ya bi do to bishe usofa to bishe rajuwa en do rajuwa la me a jarga mi no mi na babun na kawai lo ile kofi da ban hmm. e mutuwa ba ga bu ban masu yanda ba da to mi na ni, ngai lokaci sabo mi ne ke zo daga jabon mi na da fala ke wa ga ban kifi bo ìwọ̀kọ́lá kí fi bọ́ àná kí gwayen na biyu nga ne boko haramu isne tafsir da gwayen na biyu talima to nake mayan sunna ne baya ba da salat ne maghrib na e bo fitne tafsiru na da babia adi man ne ba fi buhari na ude babia adi man ne ba usul fiqi na ude babia adi man ne ba tafsirul kafir na adi man ne ba ta kai a ci da ina lokaci aka sala maghrib na amma ya cin ne ya takfiro bai ne ya zaman lafiya na damuwa na ajin ta ne ba ta biya. ki gubo fitinan nan ta fitina ga wa buju a kwashi babun nabo ya shiga su sun araji bayani a zuwa jima ina bai yi ga yakan shi na wale ga gaye e eh, lami tuma 100% ebo na ade zane a ga ga ai nan a yi lami la tuma ba 100% ndondo na maye ba ga gana wani gane wako in yadda bu na guku yana mai ba daga ga gani waje ni da wani sai e ganin na kuskuru yo e ganna e ga jebu yo e ganna e gun yo na aru sunna kirkin buru ya ta kin gwana e la ni la tuman abike manga di de na ngama wale shabla eh, abla gundu ga yiga da alhisn arrafi fi ilm sarf ويقال الحمد لله الذي تعرف إلى عبادي بما تصرف وأنتك اللجات في البوادي مع الغواد مشتدي والآدي إذ أرسل رسول للعباد يرشده معالي الرشاد ولا يتاوى عالم في الباطل والأفق مقبول ولا من جاهل wai لا cuman يا أبي man zai zu ga manana eh lami cuman da min ne misali man ga yanzu ga mana eh lami fuwa gaskiya ma wa ku kawai bai jira yi ga won so amai mai ba ni ne ga a lami la tun man 100% alade jinna kai ma maliki ya jinna imamu shafi ya jinna imamu amur suna ambali abu wani faganai kafi ya jinna ya amai ga mai baye a lami la tun 100% ina mace jin imama ce cikin babun na jina ko ga ce da da dalili dai wọ́n mọ́ gẹ́gẹ́ jẹ múrù wẹ́ ló gẹ́ níbẹ̀ yán wọ́n dẹ́gá chílẹ̀ bá gẹ́ níbẹ̀ mẹ́yìn ayin àyá oṣù oyo àbá oléwà oṣù mẹ́bà ọ̀dígá ànábó mẹ́bà tó ẹwà oṣà wẹ́wà oṣù mẹ́bà yegun ẹwà oṣù ẹgbọ́nù depopulation náà àjẹ́zẹ̀ ẹwà oṣù mẹ́yìn náà mẹ́yìn èdè ẹgbẹ̀mẹ́ṣù lábẹ́ náà wọ́n àlè bá gẹ́ níbẹ̀ gẹ́mú kai ga naji mai kuyen zaji babun na yake gaga ake gani bai mai ya na gama na ya zo ake biyoyi mana eh? deji kazan lokaci kazan masala kazan ba kazan ba kazan an ga mai an gafe nu ibn malik ko ce wa ti ya ti biya ma la shugwa na daga anan ga masu gani bin waya a ma an wuji aka saka zuji mun tuka mun ji wajibi suna fari bin waya mun ji annabi a aka mala ji zo amma adalcin gozala amma adalcin na adalcin na fadi abi fe gani bi waya umarci duniya umarci duniya wuji zugu ba wuji zugu ta abi fe gani bi man na ne ci masalun na jo to kuma musha ibn biyo zo so kashuwele da ba ni man nan na jeji dawa na ba na ake akida na je gudago ake akida na je ba na ji nan na ga yahuwa ni amma a ga eji kata ga da kata ko alawa fi kata a ce duga ni bai man na kata kata kata to suma akida na ga ce duga ni bai mai huwa ke daga filibo man na shi ma gaskiya le to amma da ga ibu maslaha aya na a cibiya ya yi zai shiga manni kasa da laifin enon guye ji makanta na jeji ya ku gaza

kulingana na wengine kwa kama istifa mlaza yenu juu ya eh juma ezo jijima buji ko da yujere ka ko jima buji amma yada diga gana ya yede de ganna man ganna de di uyo haje wawa yiji shi kurman bu wallahi wawa yiji shi kurman bu ye ju ga dalila ngai mi da ti da e nan to bore amma ba ko sa ko mi dan na so ben ta kafiru ne yiji da dana ngai mi dan bo dalili na jiga da bo ne mi ka to ma akuya ni ne duwa dan mi awawar da nawazi ba ki a rufe kazan kazan kazan man birki ne gano gaba ka zo nan gane ga mu amma da mini ne mine na sunan jihar ta gana ya ja so fi fogiyo ce ku gaji zai ga ku giji to fi sabilillahi ga ku giye nan ne ganzana ade ba nan wa tuna e fi da fi ne ga yanzu dalili da shi na nan manye labiya daga kitabun da sunna yana so da ya ce ma yana ga abu karshe na manga inda naji man naga yace takfiro na musa fi kan feti yo adin naji mun fi militafi yo na yabo boko yo gani da yarabi o mazalo yi ke la pai hina ke aga hina ke badegi na ke wale songa na ke zambufu hina ke wale jige ne ka kai shi kwa sai dunan zan to fi sabilillahi no hu yi na a ga ya yi gumagun a aga kuskure za ɗaya ji bayanin kuskure wuce ji a lomaci ẹgbẹ́ náà tó bá tó bójí ẹgbẹ́ náà tó ìyẹn lẹ́sìn náà táa kókó wà átùlàhù wà bayyanu jama'an na ji aga tuba ji a majara ji na a bayani ya zama yi nika wula ika tuba ne jama'an su ga soke wọn so mai bare ni gwayin ji na gwayin lokacin ya a kira na misali ga allahu sunna ni ujiyo na isi fanu to kaminan mangayen na ji na kamin ji ga allahu amma mai rai wani ne ya ganin shi wani ya ke labarai na a gani gaban da mutu yau biya iga ka bu ga biya an ga yin nugun jinan gwai mu lucu ya mula bayanu ji ya ga wanji ga akidan nan sanu da akida wanji oke na abdu samad na daga na wana lokacin na wuce akidan sufanci na tafi ya suje akidan sufanci ma da shehu ma da na ga ka tuba na fe waje walo da da ga wayan za a dusa maduwe daga yake mutu akida na da akida wanda ya rumu hadu kuma a jibiya ku da albaji maka ya shi umma daga ji wa zai jan to ce laba ube yu kawai yo to yenu gushi yayi yu jiga na dawana ina mu gure na jiga shi yayi ya ba jin kawai in maka akida wa ruje lazo ya jiga ga ya wa ruje mutu wa ruje ya bududan Allah subhanahu wataala ga mun da aljanna ka ta jiya gumi ani dinan daga mafada ka ta mutuwa ba ba na magana ta da Allah eh gusa ta fare gusa ta fare bezo to sun edi edi da ba she wa ke insha Allah e bona ngo be ga ba sun wale da anu ko tun ce je je ju yo ne ya da ji pati wona kamina sha to amma wannan waje ba sa waje gwamnati da nake biya na shari na Allah ga man badan bi aljanna ga gaji ba abin da subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh